بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا زما cigaba da karatu wani littafi mai tara albarka littafin al'isiya kuma a inda muke karanta babi da yake magana kan aiki hajji lura da shirye-shiryen dan uwa malam salis na sauki farali a wannan shekara ta 1438 daidai da 2017 da fatan ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya sa karatun da ake hacin baki ɗaya su zama sanadi tsira a gare mu duniya da lahira kuma ya sa a yi damu mu mai lafiya mai littafin isa yake cewa rukuni na biyu na aikin hajji shine dawafi a aikin hajji ko a aikin umara dawafi rukuni ne ma'ana dawafi bayan ka'aba shi a karan kansa rukuni ne sannan na biyu shi karan kanshi dawafin kuma yana da abin da ya kira wajibabban dawafi da sunnonin dawafi da kuma mustahabban dawafi su mustahabbai suna da su suke biye da sunnoni mustahabbai su suke biye da sunnoni ana matukar kulawa da su zaka ce kwalliya ne a kowace irin ibada ce kwalliya ce a kowace ibada in mutum ya bar mustahabi da mantuwa babu wani abu a kansa ko saboda sauri da yake so ya suke wani abu sai ya bar mustahabi ba shi da lada amma lalle ilalla ya yi asara ya abin nan ba shi da zunubi amma ya yi asarar lada sosai da sosai in ya bar mustahabi eh, mana ce mustahabatu siyarwa mustahaban dawafi suna da yawa ma'ana kaga ai mun ce sunoni guda biyar ne ya ce mustahabai suna da yawa mana ya ce tarkul kasiri min ƙira'atul ƙur'an barin mutum ya bar yawaita karatun qur'ani lokacin da wafi ya bar yawaita karatun qur'ani lokacin da wafi kenan ya shagaltu da addu'a domin in ya yawaita karatun ƙur'ani zai rage addu'a ka gane ko kuma kaga ba a hana karatun qur'ani ba amma yawan shi aka hana domin an fi so mutum ya mai hankali kan addu'a subhanahu wa kaga wannan bayani na musulunci kenan sun yawaita ka addu'o'i shi ake bukata mu kiyaye dawafi ibada ce ayar da mutum ya karanta a dawafi ladanta ya fi wanda ya karanta ba dawafi ba addu'ar da yi lokacin dawafi ta sha ba da wace i lokacin ba a ɗawafi ba sana a ba a kiran mutum a ce ai mumna ma addu'a yanzu haka za mu je dawafi mai ma addu'a subhanallahi alazim wannan baya cikin ayyuka ibada boye ta ake shi wanda kai mai addu'a kai mai addu'a tsakaninka da ubangiji subhanahu ta'ala. Allah yana karɓar addu'ar wanda ake yi mai addu'ar bisa ana mai ba kada ya zo ya zama kasuwanci za mu yi ma addu'a za mu je dawafi ana addu'a bakwai ana dawafi za a ma dawafi bakwai so bakwai wasu ka su wannan ba shi da alaka da musulunci ba shi da alaka da musulunci ana ci watar kalam da barin magana mustahabi ne mutum ya bar magana ya shagaltu da addu'o'i salata annabi karatun qur'ani addu'o'i da sauransu wa in sha da shi'ir da rera waka ba a rera waka za ka shagaltu da to qur'ani ma an ce kada mutum yi da yawa dan ya samu ya karanta ya karan ya yi addu'o'i lokacin mutum ya zo ya dinga rera waka kuma wa tarko shurbil ma'i kada mutum kuma ya sannan barin shan ruwa barin shan ruwa illa li atashin sai saboda kishi don kada mutum ya zo ya ruwa kuma ya nemi fita fitsari eh yi da ma ake bukatar da zarar mutum ya shigo ka'aba da tsaran ka shigo ka'aba sai ka tsuguna ka sha ruwa ka ɗibi zamsan duk ko ina da ina akwai zanzam ta yadda in ka fara ɗawafi, ba kuma ka zo kana bukatar a kawo maka ruwa a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza wali kusirul gharibu min at-tawaf baqo wanda ba dan makka ba shine ake nufi da alkharib baqo wanda ba dan makka ba so mun ci wanda ba dan makka ba fa ya shafi dan madina duk da yana kasar saudiya ne ya shafi dan ta'if ya shafi riyadh jidda ar'ar abaha jazan manya-manyan garuruwan saudiya da kauyukan su. hakan ya shafi nigeria ghana kamaru chadi america jamus duk wanda ba dan maka ba abin da ake so ya yawaita dawafi domin garin su babu shine walikusul gharibu min at-tawaf bako da izo wanda ba dan maka ba ya yawaita yin dawafi fa innahu domin yin dawafi afdalu fi haqqihi shi yafi a wurinsa saboda garin su babu minar ruku'i akan ya yawaita sallah akan ya yawaita sallah saboda sallah akwai lada ka dubi lada rasulullah yake cewa salatu fi masjidi hadha yin sallah a masallaci na wannan na madina kenan fa afdalu min alfi salatin yafi yin sallah dubu fi ma siwa a masallacin da ba shi ba illa al masjid al haram sai dai sallah a masallacin ka'aba halor da ke ko to a ce kuma sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu ta fa raka'a ta fi raka'a dubu biyu da mutum iya wani afdalu min alfi salatin ta fi sallah dubu a inda ba shi ba to kaga kowa masallacin ka'aba ko ai kuma kaga yana gaba da wannan ko to amma aka ce duk da haka ba ya yawaita dawafi saboda shi dawafin babu shi a garinsu gaba daya a duk duniya ba inda ake dawafi sai a nan ka'aba wa yustahabbu liman jalasa fil masjidi an so ga duk wanda ya zauna a masallacin ka'aba an so an yi tawajja ila ka'aba ya fuskanci alkibala an so ya kallaci alkibla kaga an ce an so bai ce wajibi ba don ma samu lokaci abdullahi bin umar ya ki shingida da ka'aba ko ibn abbas haka wa tukrahu alqira'atu an karhanta yin karatu wa talbiyatu da yin talbiya fihi a cikinsa fihi a sa kaga a talbiya kuma ai mutum ba zai zo ka'aba kuma yana labbaik Allahumma la ai karshen amsa" kuma ke yanzu ga ka'aba kafin a iso da an iso kuma ta yanke ta iso ta yanke ai duk kana neman ina gabas take ne ina gabas take dan za ka yi sallah ko dan ka'aba yanzu ga ga ka'abar ai kuma ba magana ba ina gabas take bayan to Allah bayan Allah ina gabas ai ba neman gabas ana yi ka'aba kawai za ka kalla da fatan ubangiji subhanahu wataala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik